أنفسنا أحداب الأشحال مدور الوجه واسع الجبين كالصدية تنظر صدره وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله وعلى آله سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقي على زادة الأولى راكيا وكافة أصحاب رسول الله أجمعين رضي الله عنه قدر المقبول وخاتم المحمدي أبو العباس شيخ أحمد التجاني الفاسي الصالح رضي الله عن صاحب الوقت كبر كقبابي فقد داري أغد لك ميسا شدوان الناس فما جلست أمامكم إلا ليذكر نفسي وإياكم في حياة سيدي ومولاي الملقب بكاكاكم فرحمه الله رحمة واسعة وأشهد بعض الزنا أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يجمعنا به تاتا دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم alhamdulillah muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya kawo mu a wannan zama ci gaba da wannan zama kan wato shubuhohi da muke warware su game da shi wannan mutumin da suna asali sunna wanda yake muka ce mai jakin kaduna a to ci gaba da abin abinda za mu tattauna yau na farko

a zai ringa shiga gidan matan banza domin Allah mai alƙawari duk wanda ya ganshi zai shiga aljanna wannan ba wani abu bane mai shikari to amma dai saboda mutumin da bai san abin da ake magana a kai ba ko bai san me aka tunkara ba amma kuma ba zai yi shiru akan abin da yake ba kuma abin yana nan a cikin gidan shi amma dai da farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi ya sanin hadisi imamu turmiz ya ce ya rawaito hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tamassan naru musliman ra'ani aw ra'amar ra'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta ba za ta shafi jikin musulmin da ya ganni ba ko kuma wanda ya ga wanda ya gani ashe kaga a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta ba za ta kona jikin mutumin da ya ganni ba ma'ana ba zai shiga wuta ba duk wanda ya ga manzo Allah to kaga shi kuma manzon Allah a gaba sai ya ce wanda ya ga wanda ya ganni ma wuta ba za ta kona shi ba kaga in nan ka ce manzon Allah ne to ba manzon Allah ba ashe a cikin al'umman manzon Allah akwai waɗanda in ka gan su wuta ba za ta kona ka ba gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya gan shi to shi ma wanda ya ga sahabin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuta ba za ta kona shi ba to wannan ne da farko akwai su a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ire-iren waɗannan a wanda idan aka gansu wuta ba za ta ƙona mutum ba sannan kuma ba wannan ba gaba ɗaya wataƙila ne zai ce ai wannan sahabu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne to koma mana gashi nan a cikin alwabilus sayyid min al-kalam al-qayyim littafi ne na ibn al-qayyim al wanda ibn qayyim jauziya yana maganganu akan ibn taymiya yana faɗan lokacin da ibn taymiya aka je aka kulle shi da ya zama zaki ya koma ba shi da wani aiki sai zikirin Allah ya samu muraqaba ya samu mushahada ya duk dai irin abubuwan da sufaye suke samu sun yi zikirin Allah ibn taymiya ya faɗa ma ibn qayyim jauziya cewa na samu abu kaza Allah ya mun abu kaza Allah ya mun abu kaza to a cikin wannan maganar sai ibn qayyim ibn qayyim yake faɗa akan ibn taymiya yake a cikin littafin yake cewa wa kunna idza shtadda bina al-khawf wa sa'at minna az-zunun yace mun kasance idan tsoro ya yawaita mana wani abu ya muka ji tsoro muka firgita sannan kuma a munanan zato munanan zato suka yawaita mana daqat bina al sannan kuma duniya ta mana zafi ta cuɗe mana ta cuɗe maka rasa yadda zafi a wannan duniya ba na an samu damuwa in aka shiga damuwa da tashin hankali da duk wani abu wanda dole sai an je an nemi taimako ya ce a ta yi na sai mu zo wajen ta tahiya amma huwa illa an ya ce in muka rufa ba wani abu da zafi. a ba cewa za mu yi mana addu'a Allah ya ɗauke ya ce kawai za mu zo wajen ibini miya kawai mu gan shi idan muka ga ibn taymiya wa nasma'u kalamu sai mu ji maganar ibn taymiya mu gan shi mu ji yayi magana magana ta fito daga bakin shi yace fa yazhabu zalika kullu wa yanqalibu shirahi wa yanqalibu shiraha wa quwwatan wa yaqinan yace duk wannan damuwar da take damu ko muka ga ibn taymiya shikenan sai ta gudu in ta gudu a damuwa sai ta zama wato yalwa ta zuciya sai mu samu ƙarfi mu sami ne. wannan bai bin kayyim ne yake faɗa da ya gama faɗan wannan sai ce hana man da ibadahu jannatahu qabla nikah sai ce tsarki ya tabbata ga ubangijin da yake nuna ma bayan shi aljanna shi tun kafin su gamu da shi bayan aljanna ibn taymiya shine in aka same shi za a yi kaza za a duk da ya gama jiri sai ce to tsarki ya tabbata ga ubangijin da yake nuna ma bayan shi aljanna shi tun kafin su haɗu da ubangiji waye aljanna shine ibn taymiya to kaga in aka ga ibn taymiya ga abubuwan shi an gan shi ba a riga an ga aljanna wanda ya ga aljanna ina shi ina zancen wuta ba shi ba zancen wuta kenan ko a wa fataha lahum abwabaha fi darin amali yace shi kenan sai Allah ya bude kokobi aljanna a gidan aiki na ne gidan aikin duniya sai suka kai mini taimiya sun ga aljanna sannan kuma Allah ya buɗe musu ƙofofin aljanna tun a ina a cikin wannan duniya da me ake samu mai mini taimiya a nan an ce Allah ya ɗauke don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da tashin hankali sai cewa annabi bai kai a ce Allah ya yi dan shi ba in ka ce Allah ya ma dan annabi sai a ce maka mushi in ka ce Allah ya ma dan annabi a ce maka kafin masu sauki ne in ka ce Allah ya da manzo Allah sai su ce maka dan bid'a to gashi an ce a a shi wannan bawan Allah ga abin da ya ce Allah ya masa to nan kuma ga ibini taymiya mun mun faɗa ko a wancan zaman ma ga wanda ya ce babu wanda yake son ibini taymiya sai dan ina ko babu wanda zai so shi sai dan aljanna sannan babu wanda zai yi ibini taymiya sai dan wuta haka dai suka faɗa kan ibini taymiya to amma kuma wannan wai abin da yake cikin gidanka amma ba shi ake zuwa ake da wasu da shi ake zagin su duk wannan abubuwan gashi suna faɗa akan ibn taymiya na farko abin da nake so faɗa shi sufanci a da a ce su masu jin maganar manyan su ba za su ringa bin bibiyar kokarin su ɗauko littattafan sufaye su ce za su duba shi har su yi wani abu ba kullum halaka za su suna cikin halaka kuma ba za su daina ba domin ibn taymiya da kanshi ya faɗa ya ce ya hane su da ɗaukar littattafan sufaye saboda sufaye suna da lahajoji wanda suke magana da su babu wanda ya san wannan lahajar sai sufaye sufi idan ya yi littafi akan sufanci ba dan malamai yake yi ba yana yi ne don sufaye in ka dara ka iya darabci iya karatun hadisi ko wani ilimi ka je ka ɗauko littafin su bayan ka ce za ka kanta za ka halaka suna da lahajar su suna cewa mallam ya arif ahwaduna lam ya arif ahwaduna duk wanda bai san bancin mu ba shi ba su fi bane to in muka yi magana ba bai san me muka faɗa ba zai ɗauka ya fassara ta da tunanin shi ya fassara da tunanin shi zai halaka a kowane fanni na ilimi suna da irin lahajojin da suke magana da shi yanzu in muka koma don malaman hadisi ko za ka je. in aka zo su ce wannan sahihi ne wannan hasani ne wannan da'ifi ne ko a ko su ce wannan hadisi munkadi wannan mursal ne wannan munkadi ne wannan mu'adal ne wannan kaza wannan kaza duk wannan lahaja ce da zaka ji sa wajen malaman hadisi in ka zo wajen malaman fiqh zaka ji ana cewa wajibi ko mandubi a mustahabi makaruhi haram wannan lahaja ne na malaman fiqh zaka ji suna sunna sunna a wajen malaman hadisi tana da bambanci a wajen malaman hadisi domin a wajen wadancan sunna abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abinda manzo Allah ya faɗa abinda kuma manzo Allah ya tabbatar da shi aka yi a gaban manzo Allah to amma in ka zo wajen malaman fiqh ibada ma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sai a ce maka ba sunna bane mustahabi wani abun ma a wajen malaman fiqh manzon Allah ya aikata shi kaga wajen malaman hadisi sunna ne amma malaman biyu sai su ce maka ma makaruhi ne idan aka zo sai ka ji wata mazhabar ta ce ayyin kaza makaruhi kuma shi a hadisi an samu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to kaga kowa suna da irin lahajar su in ka ji wajen malaman usul suna da irin lahajojin da suke amfani da shi to in kuma ba a wajen su ba ba za ka taɓa samun wannan lahajar ba haka in ka zo wajen sufaye sufaye suna da irin lalojin su wanda ba zai yi fi yayi magana wani ya zo ya dauki magana ya ce wai ba daidai take ba har sai ya san menene sufanci na farko ma shine bayan ya san sufanci ya san istilahat na sufaye istilahat na sufaye za ka san sama da fannoni saba'in sama da fannoni 70 na abubuwa na ilimi kafin sufi ya yi magana ka duka cewa za ka yi magana bayan sufancin sai ka san istilahat na sufayi eh, ka san me sufayi suke nufi da da da da da shauku me suke nufi da zauku me suke nufi da jazbu me suke nufi da aljamu bainal asma'i was sifati me suke nufi da farko bainal asma'i was sifati me suke nufi da tajallin zaki me suke nufi da ilmul mahiya me suke nufi da ilmul wahiya sai ka san irin waɗannan istilahan din ma tukunna sannan kuma sai ya zama da kana da zauki na sufanci shi kuma zauki zauki ilimin zauki ba wai a wani ilimi ne da mutum zai je dauka ya karanta a littafi zauki wani abu ne wanda misalin shi yanzu da za a ce ma mutum da za a ce ma mutum allura tana da zafi ko wuta tana da zafi allura da zafi wuta da zafi na tabbata idan mutum ba a taba mai allura ba bai taba konewa da wuta ba dan zaka shekaru dubu kana bashi kana fahimtar da shi wai a magana cewa ga yadda zafin wuta yake bambancin shi ga yadda zafin allura yake bambancin shi ba zai taba ba zai taba fahimta kamar a ce an zo an ɗanɗana masa wuta na safan ɗaya sannan kuma a zo a soka masa allura na safan ɗaya ilimin da zai samu a baki na shekara goma a ɗaya a zauki zai samu wannan ilimin amma shekara goma a bayani ba zai samu wannan ilimin ba ko ka zo ka ce ma mutum zuma da zaki siga da zaki amma ga bambancin zaki suga ga bambancin zakin zuma wanda kuma bai taɓa ɗanɗana wannan ba wallahi ba zai taɓa ba zai taɓa iya bambancewa ba har sai daga sanda ya zo ya ɗanɗana zuma ya ɗanɗana siga daga wannan lokacin zai iya bambancewa wannan fanni ne na zauki to shi kana da zauki kana da zauki na sufancin sai ka san abubuwa daban-daban amma ko mutum ko kai kana ga dana ka yi larabci ko sai ka je ka dauki littafi ko shine kamar mutum ne ya je sai karatu a department na English ne karatu a department na English ya zama professor a English kawai sai ya zo sai ya dauki littattafan likitanci sai ya karanta matar shi tana da ciki za a mata cs sai je ɗauko littattafan likitanci ya ake farka ciki ya ake kaza ya ake kaza kawai sai zuwa ya kuɗi ta sai ce ai shi ma ya iya saboda gashi ya karanta a littafi Allah idan ya farke ta za a samu zaman lafiya kisa zai ya kashe ta ya kashe abin da yake cikinta saboda littafin likitanci da turanci aka yi shi a nan yadda inda nake amfani da turanci amma ba an yi shi bane don wanda yake turanci sai dan likitoci to haka littattafan sufaye ba an yi su bane don wanda suka iya larabci an yi su ne don sufaye kuma da sun bata ibn taymiya da sun zauna lafiya to amma ba sa jin maganar malamin su sai ka shi ba sa jin maganar shi to wannan dai a takaice a game da maganar Abu Madainil Gausi akwai maganar yadda al'adar shi take sai dinga ɗauko eh, maganganu na 'yan hakika ko ko maganganu na wasu wanda babu wani eh, wanda shi ibrahim ya baranta da su sai dinga cewa wannan shi ne abin 'yan ɗariƙa ne abubuwan 'yan ɗariƙa wanda kamar fa yanzu mutum ne ka zo kana magana kawai sai ka dinga ɗauko hotunan abubuwan da 'yan boko haram suke yi sai ka ringa ɗauko abubuwan da yan boko haram suke sai ka ringa cewa su ne suke aikata wannan abu misali to yanzu wannan na farko dai abin da ya sa na kawo maganar wannan na sata shine ya yi magana a kan shin malam tijjani radiyallahu anhu da yake maganar ilmuhu a irfanum kal anbiya duna malai yake yana magana akan almajirin shu ibrahim da shu malam tijjani yake cewa ilmunsu da ma'arifarsu kamar na annabawa kamar na annabawan Allah to shine ya kawo yana musu an ce iliminsu kamar na bawa kamar na annabawan Allah da farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa akan malaman al'ummarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a al-ulama warasatul anbiya ko malamai magadan annabawa ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ah, wa innal anbiya lam yuwarrifu dinar wala dirhaman wa inna ma yuwarrifu ilma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce su fa annabawa da aka ce malamai magadan su ne ba sa ba da gadan zinari ba dinari sannan ba sa ba da gadan dirham gadan ne suke bayarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce suna ba da gadan ilimi ne kaga ilimi suke bayarwa to wannan ai an yi magana ne akan ilimi ilimin na suwa suka gada ilimin annabawa ilimin annabawa kuma wannan hadisi ne wanda yana cikin sahihi ibn ibn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa sannan kuma idan ya ce ba haka bane har yanzu mu sake koma wa kodin dubiya abin da suke faɗa akan ibn Taymiyyah ilimin ibn suna cewa ya wa isan min ulumin anbiya'i ya magajin ilimin annabawa ilimin annabawa ibn taymiya ya gaje su ko a wanda yake shi wanda yake wannan yake ma ibn taymiya wannan baitin yake cewa awrasta qalbi nar wa qad hal fikum wa qad hal fikum yace ka gadan min da ni ka gadan ka gadan ma da zuciyata wata wuta wanda makamashin wannan wutan shine fikira wato ma'ana daga cikin ilimin da ibn taymiya ya gada a wajen annabawa shine shi ma ya gadan mai da ilimi na fikira a wajen ibn taymiya to shi ma ilimin ibn taymiya kamar na kamar na annabawa ko ga abu a gidanka amma kana leƙawa gidan wani kana zalin wannan to ga ibn taymiya bayan ya ma ibn taymiya wannan sai ya ci gaba a cikin wannan a gaban wannan baiti baiti na gaba yake cewa ya wahidan lastu astathni bihi ahadun min al-anam yace ma ibn taymiya ya wahidan waye wahidan Allah ko amma yace ma ibn taymiya ya kai ɗaya ya kai ɗaya cilo lastu astasni bi ya min al-anam wanda wanda ba zan taba masa dabi a cikin talikai ba ba shi da dabi a cikin talikai ibn taymiya kenan kar ma ka ce mai ina ka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina yace kai kar fa na san wani zai zo ya ce misali wani zai zo ya ce ina ka bar manzon Allah ina ka bar wani ina ka bar wani sai ce wala abqa wala azar yace a cikin alamun nan da na ce ba zan rage ba ba zan ƙara ba ba zan ma ibn taymiya kishiya ba wannan ibn taymiya kenan suke magana a kan shi to amma kaji ya zo ya sa maganar wani a maganar wannan mutumin da ya yi ta biyu a kan wai shi yake cewa wai shi Ibrahim shi ne yake mashari'a haka shi wannan dan hakikan yana nuna cewa kamar shi Ibrahim ya maka kan shari'a ko shi Ibrahim radiyallahu anhu ya barranta da irin wannan magana ya barranta da irin masu waɗannan magana domin abin da shi Ibrahim ya faɗa ba shi ba ba fassarar shi ne ba sho ibrahim ya gode ma Allah madaukakin sarki sannan mun sani duniya ta san sho ibrahim malami ne duniya ta san sho ibrahim mabiyin manzon Allah ne duniya ta san sho ibrahim mai bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu a cikin malaman yan izala akwai masu karanta littattafan sho ibrahim ni na san wanda ya sa littafin sho ibrahim a masallaci ya karanta shi rafa'ul mala'ik ni na san waɗanda suka ce min malamai ne manya da ake bi wanda suka ce min shoyi Ibrahim yana bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai ne zalla sun karanta littattafan shi sun ga yana riko da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shoyi Ibrahim ya ce ya baranta da irin waɗannan dan haka baya tare da su tunda ya ce ya baranta da su shoyi Ibrahim malaman duniya na zamanin shi sun shida cewa shi malami domin an yi zamanin da Masar ita ce gidan da ta tara malamai na duniya a nan malamai suke masar suna ganin a wannan lokacin ba za su samu wani wanda yake da ilimi irin iliminsu ba to amma lokacin da suka haɗu da shi ibrahim mahmud shantut ko da muhammad gazzani malaman azhar ne amma me suka faɗa kan shi ibrahim radiyallahu anhu a nan da suka ji ilimin shi ibrahim radiyallahu anhu suka ce ma shi ibrahim kai ne shi shekul islam saboda sun ji irin ilimin da Allah ya bashi da irin ruwan shi da ilimin da aiki da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kai ne shehul islam me ake nufi da shehul islam abin da zaka ka ba shi ma'ana shine kai ne wanda yanzu a duniya muke ganin da a ce duk za a batar da ilimin musulunci a batar da ilimin musulunci to kai ne wanda za ka iya dawo da shi ko ka da kwatankwacin shi shine shehul islam sannan kuma a Muhammad da kazzai da shi Ibrahim ya zo ya yi hudu ba shi Ibrahim ya kwatan ma bakake yanci Don a wannan lokacin su ba sa ganin bakake wani daraja amma ganin shi Ibrahim da suka buga da shi Ibrahim suka ji ko shi waye suka ce dama akwai baki irin ka suka ce zo ka shiga gaba ka ja musulmi bayan Ibrahim ya gama hudu ba abinda Muhammad Ghazali Sheikh Muhammad Ghazali ya faɗa a cikin Azhar cewa yi. a duniyar musulunci duniyar musulunci ko duniyar musulunci tana cikin nutsuwa tana cikin jin daɗi ma dama fil musulmi na da amsalu na al'azim Sheikh Ibrahim Yas ya ce wallahi ba ma fargaba ma duniyar musulunci cewa musulunci zai samu damuwa matuƙar a cikin musulunci akwai irin wannan bakon namu shi kuli islam ibrahim niyas abinda Muhammadu al ya faɗa ke A kan shi ibrahim radiyallahu sannan wai ka ji wai a malaman ɗabi'a mahaukata ne wai wasu suna ganin kamar a shakari su maganganun nan da yake na hauka ne to duka haka yi a cikin littattafan malaman tijjaniya don haka duk wanda zai mai hukunci ya ma malaman tijjaniya hukunci ya mahaukata wannan irin in an gama a mahaukata ya abin ya mana sauki ko ka san shi kuma dama mahaukaci mahaukaci kullum yana ma mai hankali kallon mahaukaci ne in ka zo kan shi sai ce ni ban da hankali kai ne mahaukaci shi kullum haka mahaukaci yake yana ma kan shi kallon mai hankali amma wanda yake neman ya warkar da shi shine mahaukacin ka san da muna muna kafirai ko muka dawo mushrikai muka dawo yan bid'a yanzu gashi mun zama mahaukata Waya wai na wasu suke mahaukata ai su kansu masu jinka sun san kai ne ma mahaukacin wallahi wanda kake gaban su in dai za su ba adalci ka faɗi wannan magana sun san kai ne mahaukaci shi ne faɗan wannan magana sannan a wannan magana ya yi magana cewa wai babu taklifi wai saboda malaman tijjaniya sun ce babu taklifi a kansu Allah a ina wannan magana take a cikin maganar malaman tijjaniya wani shehin ɗariƙar tijjaniya ne ya ce su babu takalibi a kansa za su yi komai a ina take to a kawo mana faɗa mana sannan ba mu cika son kawo irin waɗannan ba amma da za mu ce ba mu da takalibi. ko da za mu ce ba mu da zunubi za mu iya faɗa ma ba mu taɓa ji mu sun faɗa kullum abin da mu suke ci mana duk wata falala da za su faɗa shi ne kan mu amince da makarin layi dalili kuwa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a hasanin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min qaumin ijtamu yazkuruna Allah la yuriduna bizalika illa wajhahu illa nadahum munadin minas sama'i an qumu maghfurun lakum kad buddilat sayyi'atukum hasana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu al'umma da za su haɗu suna zikirin Allah suna ambatan Allah la ilaha illallah la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai mai kira kuma ba su dafi wannan abu ba sai dan zatin Allah manzo Allah yace sai mai kira ya kira daga sama sai ya ce ku tashi an gafarta muku sannan kurakuranku da kuka yi yan laifuffukan ku zunubanku ba za a ba za a sa kilina a goge ba ina yi zikirin Allah Allah ya ji daɗi ya gafarta maka zunuban da kai sai a sa kilina a goge to manzo Allah ya ce ba haka za a yi sai a ce aikin zunubin da kai na ɗazu kafin ka zo zikirin shi ma an mayar da shi ya zama lada ku kirga zunubi noye a mayar da shi ya zama lada ya shiga lada saba ma Allah ne amma kuma me ya saba Allah yayi ya koma bin Allah wanda suke haduwa suke zikiri su wake ba haka Allah su waye suke haduwa suke zikiri yan tijaniya amma ka taba ji sun ce ba su da taklifi a kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin wani hadisin yana cewa sahihin hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatamanni yanna aqwam law akthabu min as-sayyiati wallahi sallallahu alaihi wasallam yace akwai su mutane da sai sun yi buri ina ba sun yawaita saba ma Allah manzo Allah ne ke faɗa akwai mutanen da za su yi burin ina ma sun yawaita saba ma Allah madaukakin sarki a qalu bima ya rasulullah sai sabai suka ce saboda me ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace allazina baddala Allahu sayyi'atihim hasanat su ne wanda Allah zai mayar da aikinsu na laifi na su ya dawo lada wanda Allah zai mayar da kurakuran su ya dawo lada to kuma gashi ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana su wani ne Allah zai mayar da kurakuran su ya zama lada shine manzo Allah ce wanda suka hadu suna zikirin Allah to amma mun ya ke ce mana kullum ka amince kan mu amince da makarin layi kan mu amince da makarin shi Ibrahim radiyallahu anhu ya yaki masu amincewa da makarin layi bai zauna da su ba sannan shehu tijjani radiyallahu anhu yana cewa idza an anni shay'an fazinu bi mizan shar'i fa ma wafaqa fa amalu bihi wa ma qala fa fatuhu in kuka ji an ce ni ce ku auna shi da mizanin shari'a amma masu mizanin shari'a fa wanda yi daidai ku dauka wanda yi daidai da na manzo Allah ne na faɗa wanda ya saba to ba ni na faɗa ba ku jifa da su yake cewa ba mu shar'i ma wasala man wasala wa man harrama al wa man harrama al-usuli wa man taraka al-usuli harrama al-usul yake cewa shauti da ne ba dan bin shari'a da riko da shari'a ba ga wanda ya je gobe Allah bai je gobe Allah sannan kuma duk wanda ya sake asali ma'ana duk wanda ya sake shari'a to ba zai taɓa usuli ba ba zai isa wajen Allah wanda ya sake shari'a yayi wasa da shari'a shi wata jami'a ce to ba zai isa inda ake isa ba to gashi ya ce wai shi a nan tijjaniya sun ce babu takalifi a kansu za su iya yin komai wannan ya zubillah waɗannan ba su ne malamai su aka ba addinin imani wai su za su ja mutane zuwa wajen Allah masu faɗan irin wannan magana Allah ya kiyaye Allah ya takaita Allah ya kiyaye Allah ya takaita sai magana shi na gaba ko

أيها الذين Su cewa da da yana was salatul fati maganar Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan haka yake rubuta a cikin littattafan yan dariƙa sannan magana ce mai kawo falalar da ya ma salatin da annabi ya karanta da ta bakin shi to wayannan abubuwa guda biyu su ya kamata ya sani yanzu da na zo a mukaddima sai na ce wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin sai da na gama sai na ce muku saukan man da shi aka kuma maganar Allah ce ta lara ba mutu ko ba mutu sannan bayan na ce maganar Allah ce sai kuma na zaune ce ta ma ga salatin da annabi ya faɗa da bakin shi falala na ba mutu kuma ba mutu ba to haka ba suke yi ba muna cewa salati ne kawai yadda kowa yake yin salati shi ke nan idan ruwa na rigima amma daga lokacin da aka ce wahayi ne saukar da ita aka yi maganar Allah ce sana'ar ruwa ce wanda ya karanta ta su ɗaya daidai yake da ibadar Eh, wancan, wannan yana magana ne akan ah, Sarki Sunusi ya yi magana akan falalar salatin fati. To a nan yana neman masa da raddi ne. So kafin wannan a wancan a baya wancan magana ɗan hakika akwai akwai inda yake magana inda ɗan hakikan can ya yi magana ko kan cewa shi Ibrahim radiyallahu anhu wai shehu ibrahim ne yake ma shari'a kaza mun faɗa shehu ibrahim ya baranta da irin wannan maganganun to amma su kuma a gefen su wanda ya yi didi da maganar da ɗan hakikan nan ya yi shi ne wancan maganar da ibn qayyim jauzi ya faɗi cewa ibn taymiya ya yi lokacin da aka zo aka ce ma ibn ibn taymiya ya faɗi cewa sham za su yi nasara idan tantar suka shigo musu lokacin ya jira na shekara ɗari bakwai da biyu ibini taymiya ya ce sham ne za su yi nasara ya ce wallahi tallahi sham ne za su yi nasara aka ce aka muka Allah ka ce insha Allah ya ce wallahi tallahi sham ne za su yi nasara aka ce ka ce insha Allah ya ce wallahi tallahi sham ne za su yi nasara sai ibn qayyim ya ce sai da ibini taymiya ya faɗa sama da su saba'in yana rantsewa cewa sham ne za su yi nasara sai can da ya gaji sai ce to shi kenan zan ce muku insha Allah amma ta hakika dan za a yi ba dan shari'a ba na faɗa muku ta haƙiƙa amma ba dan shari'a na faɗa ba to kaga ga masu wasa da shari'a ke ko wannan kaga daidai da maganar waccan dan hakika a wannan maganar maganar salati na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa shari'a ta haramta bata halatta cewa wani ya kawo salati wani salati a sallah ko a sallar jana'iza ko a sallar farilla an ba salatin ibrahimiya ba an sami akwai wani masu rajin suna da yawa akwai wani da na gani dan kanu shi ma sai da ya rantse da Allah wani tarayyar ne yake ce ko wani gashi nan dai haka sai da ya rantse da Allah ya ce in ka yi ibadin kai sallar shekara dubu rana ɗaya in ka sa salatin faɗi a cikin sallar ka dukkan sallar ta rushe ya rantsi da Allah ya faɗa haka to Allah tambaya a nan shine wannan maganar maganar manzon Allah manzon Allah ne ya ce duk wanda bai yi salatin Ibrahimiyya a cikin sallah ba sallar ta rushe manzon Allah ne ya faɗa haka ya ce duk wanda ya yi wani salati ba na Ibrahimiyya a cikin sallah ba ko a wajen sallar jana'iza ba shi da wannan ibada wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun ji za mu yi salatin Ibrahimiyya, amma wace siga ce ta salatin ibrahimiyya ake yin sallah da ita salatin ibrahimiyya ruwaya 41 ne so ɗaya ayat ta sauka suka tambayi manzan Allah so ɗaya manzan Allah ya faɗa musu yadda za a yi salati amma sahabbai daban-daban kowa yadda zai maka salati ibrahimiyyan daban-daban wani zai ce maka Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil mumin wani ya ce maka Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma salli ala Muhammadin wa barik ala Muhammadin wani ya ce maka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi haka za ka ji salatin ibrahimiyan daban-daban waƙiya su ɗaya ta faru amma sahabbai kowa salatin ibrahimiyan shi daban-daban to wanne ne annabin ya faɗa tambaya wanne ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da wanne za mu yi sallah akwai wani abu da suke faɗa sai su ce a wata ƙa'ida ta usulul fiqh da shi suke wawantar da mutane al aslu fil ibada at tawaqquf al'aslu fil ibada at tawakkuf to wannan al'aslu fil ibada at tawakkuf ba su fahimci ba su fahimci wannan meye ake nufi da wannan magana ba misali sallah ibada ce ko ba ibada ba ibada ce al'aslu fil ibada at tawakkuf sallar azhar zaka a hukunci in kai raka a biyar ba za a karba ba in kai raka a uku ba za a karba ba sallar da asar hudu ce in kai biyar ba za a karba ba in kai uku ba za a karba ba sallar magariba uku ce in kai hudu ba za a karba ba in kai biyu ba za a karba ba azumin ramadan azumin farilla a cikin watan ramadan ake in kai shi a sha'aban ba za a karba ba in kai shi a shawwal ba za a karba ba sai a ramadan amma sallah ai ibada ce a cikin sallah wani sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an dago gari, manzo Allah ya idan da sallah sai ce wane ne yace sami Allahu liman hamida sai wani sahabi ya ce ni ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga malaiku sama da sama da 30 sun zo suna rigegeniyan su rubuta ladan ladan wannan aikin da kai a cikin sallah ne ba manzon Allah bane ya faɗa mishi ya faɗa an fahimta ba manzon Allah bane ya ce mishi ya faɗa ba manzan Allah bane koya Shi ne sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan ba fa manzan Allah bane ce mun ya faɗa ne ya faɗa kuma a cikin me ya faɗa a cikin sallah sai da aka idan manzan Allah ya ce na ga mala'ika sama da talatin da wani abu sun zo suna ya rubuta ladan wannan kalmar da kafa na san wani leji zai ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar inda ai wannan waye ya tabbatar shi na shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar to dalla tambaya a nan wajen shine kafin manzon Allah ya tabbatar mala'iku suka zo suke rubuta wannan lada kafin manzon Allah ya tabbatar mala'iku suka zo suke rubuta wannan lada man sanna sunnata na sanatan shine maganar da ake shine maganar da ake sannan a sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce ya shiga aljanna yace idan na shiga aljanna sai na ji kayan tafiyar ka a cikin aljanna me kake sai ya ce ya rasulullah duk sanda nayi alula sai na yi na fada raka abi a sallah ibada ce ko ba ibada ba manzala ne koya masa sayyidina bilal me yasa Bilal bai tsaya ba ya tsaya ya yi tawakko sai manzo Allah ya koya mishi saboda kofa ba ta take sannan kuma na biyu nan ma za su ce to ai manzo Allah ya karrara shi kafin manzo Allah ya karrara shi aka sa Bilal a cikin aljanna yana yi ma manzo Allah bai san yana yi ba aka sa shi a aljanna har sai da aka sa shi a aljannan manzon Allah ya ji yana yi sannan manzon Allah ya zo ya tambaye shi me kake yi Bilal ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe fahimtar da suka ma al'asr fil ibada at-tawakkuf ya saba da fahimtar da sahabbai suka yi sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ai sabban manzo Allah sun fahimci a nan wajen cewa sika abin da ake so shine Allah kama manzo Allah salati kamar na annabi Ibrahim da alayen manzan Allah kamar alayen annabi Ibrahim shi sa zaka ji siga kowa daban-daban amma sai ya sa salati ya sa alayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa annabi Ibrahim a ciki shi sa za ka ji sigar daban-daban su ba su fahimci cewa lalle wannan lafazin da manzon Allah ya yi da shi dole sai dai kowa ya rike wannan lafazin ya kawo su ba su fahimci haka ba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan al-aslu fil ibada sai da Aisha ta faɗi cewa manzo Allah tun da yake ko da azumi ko a wajen azumi a sallar da bai taɓa ƙara sama da raka'a goma sha ɗaya da daddare manzo Allah bai taɓa wuce raka'a goma sha ɗaya ba aka sai da Aisha ta faɗa kuma ita take kwana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu da Allah masu kawo wannan ka'idojin in azumi ya zo goman karshe raka'a ne suke a masallacin su a yi wasu su yi goma sha ɗaya a je a huta a ɗan kwanta a kishin gida a sake dawa a sake yin goma sha me yasa ba su tsaya a naman ba? shi kuma manzo Allah ko a azumi ko a wajen azumi baya wuce goma sha ɗaya su me yasa suka ƙi zama a nan manzon Allah suka wuce ko sallah ba ibada ba ce ko sai a nan za su zo su ta ma mutane iya yi suna ma mutane biliki suna ma mutane iya yi suna ma mutane biliki ah, wai salatul fati a ce salatul fati wa ce a ah, sannan salatin fati magana Allah ne wannan wannan magana wannan mutanen da dakikancin su yayi yawa ba. ma'ana ne an ce Muhammadu Bakri ya ce wahayi ne ko ba za a iya masa wahayi ba to wahayin nan wai dan Allah da Allah ya faɗa mana wa auhayna ila ummi Musa alim ibri fa iza kibti alayhi fa alqi ta mutu ko fa alqihi ila yammi wala takafi wala tazani ان raddu ilayki wa ja'iluhu min al wannan da Allah ya faɗa ya ma mahaifiyar annabi Musa wahayi mahaifiyar annabi Musa annabi ya ce ba annabi ya bace gashi kuma Allah ya ce ya mata wahayi kuma Allah ya faɗi ga abin da ya mata ga magana da ya gaya mata wahayi to wannan magana magana Allah ce ko ba magana Allah ba ce magana Allah ce wahayi in ana magana sai a ce in an ce an yi wahayi sai a ce wani irin wahayi wahayi na annabta daban wahayi ya rabu kashi kashi in an ce an yi wahayi ba musu za ka yi ba tambaya za ka yi wani irin wahayi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa na ila nani an ittakidi min al-jibal min al-jibal buhutan wa min ash-shajar mimma ya'rishun ah, fasulki fakuli min kulli thamarati فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس duka da Allah ya ce kudan zuma wannan kudan zuma kudan zuma wanda bai fi kamace shi ba Allah ya ce to shi ma na mai wahayi kudan zuma kuma Allah ya je wai faɗi kudan zuman da na mai wahayi ga abin da na faɗa mai wannan abin da Allah ya ce ya faɗa masa wa wahaina ila nani an ittakizi min aljibali buyutan wa min ashjari wa mimma ya'rujun ba magana Allah ba ce wakuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki zulalan yakhruju min butuni hasharatu mukhtalifun alwanu fi shifaa'un linnas maganar wani magana Allah ne amma ba Allah za mu ya riga ya faɗa sai ce inna fi zalika ayatan li qaumi yatafakkaru sai Allah ce to buya. wannan abin dama zancen wahayin nan amma gudan zuma kuma magana ta ce wannan ba kowa bane zai ita. wannan sai masu tafakkuri masu hankali su ne kawai za su gane cewa ina iya yin wahali ina iya yin irin wannan wahali wannan abin ya kamata wannan Allah kiyaye ya wannan ya tabbata jakin Kaduna an Allah ya kyauta a ah, wai suna kawo ana kawo salatin fati ana kawo falala ma salatin fati wanda ya ya fi na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai mun da salatin fati ya fi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a ba wani zan bashi amsa da magana albani ko yana da cikin sifatu salatin nabi na albani ai inda bayan tahiyya ko inda ake ba inda ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati Do a inda albani yake so ya kore kalmar sayyidu akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ne ya kawo wata magana da ya tabbatar da ita shi ma ya istishhadi da ita cewa malaman shafi'iyya ba shafi'iyya sun ce da za a ce maka da mutum zai ce zai yi alkawari zai ma manzo Allah salati da salatin da kowane salati sai suka ce salatin Imam Shafi'i suka ce tabbas salatin Imam Shafi'i salatin ko shine Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama ki uzzakiruna sai suka ce wannan salatin da imamin nawawi ya ruwaye da aka sai ce a'a in aka ce za a mu manzo Allah salati da salatin ne ko da salati salatin ibrahimiya za a yi albani ya ce sai malamai suka zo suka ma suka ma imamin nawawi ta shi ma goye yana kawo cewa abin da aka ma imamin nawawi ne malamai sun zo da imamin nawawi magana nan malamai sun zo suka masa ta sai suka ce a'a in ana faɗan magana ne na naƙali naƙali naƙali wanda ya aka naƙalto shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatu ibrahimiyya ne amma abin da suka ce wa amma min haisul ma'ana fal abdaliyatu zahiratun fil awwal amma ban ana magana wani salati ya fi falala ne in ana magana falala ne suka ce wallahi in ana magana ma'ana salatin da ya fi ma'ana suka ce falala falalan abin a bayyane yake zahirin shi shine salatin farko na imamu wanda wannan gashi albani ya kawo ya ce a wannan bangaren salatin a imamu Shafi ya fi salati da ga gashi na baka da albani shi ma sai a ji a ɗauko a masallaci sai magana shi duk wanda ya karanta salatin fati za a bashi tasbihin alam ko duk wanda ya karanta salatul fati za a bashi tasbihin aljanu da mutane da mala'iku da adam da menene da menene da menene irin falalar ta yawa hankali ya kasa ɗaukan kamar yadda na faɗa kullum su addinin su da hankali su yi addini da hankali su yi addini duk abin da ya fi ƙarfin hankalin su babu shi da alƙuɗin yaro ya ci hakisi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune tare da sayyidina Abubakar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya abu Bakar hada rajul yurfa'u lahu kullu yawmin ka amali ahli al-ardi wani mutum ne ya zo wajen manzo sai manzo Allah ya ce Abubakar kaga wannan mutum kullun ana bashi ladan shi da ake kaiwa sama daidai da ladan halittun da suke duniya ahalin ardi wanda suke duniya ladan shi kullun da ake bashi ladan wanda suke duniya ahalin ardi akwai mutane akwai aljanu akwai mala'iku akwai dabbobi akwai jamadan akwai menene akwai menene akwai menene sai sai na abubakar ya ce ma zalika ya rasulullah sai ce ya rasulullah to me yasa ake bashi wannan ladan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma huwa kullu ma asbaha wa amsa salla alayya ka salatil kalbi ajmai wallahi ka ga wannan mutum kullun in yawa ya gari yammaci yana min salati kamar salatin halittu gabaci ɗaya salatin da yake min kamar salatin halittu gabaci ɗaya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatin ibrahimiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ba salatin ibrahimiya manzo Allah ya kawo ba sai manzo Allah ya ce ya kudu ashara maratin yana faɗa su goma Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyun adadin man salla alaihi min kalkika Allah kama Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi salati adadin wanda suka yi mai salati a cikin halittunka wasalli ala muhammadin nabi kama amartana an nusalli alaihi wasalli ala muhammadin nabi kama yanbaghi an nusalli alaihi wannan salatin yake wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ba annabi salati adadin adadin halittun da suka ma manzan Allah salati sai manzan Allah ya ce ana ba shi lada na adadin halittu adadin ahalin ardi Allah a ahalin ardi aikinsu ba masu saukar ƙwarani a wannan lokacin akwai ba masu zikir ba masu azumi ba masu ibadu daban-daban a ahalin ardin nan ba akwai sai na abubakar a ahalin ardin nan akwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abun ba da hankali ake auna hadin ahalin nan akwai mala'iku akwai aljanu akwai duk wata ibada da ka sani duk wani abu da za a yi a bada lada na halittu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ana ba shi lada kamar na kamar na ahadin saboda ya ce Allah ya ma annabi salati adadin halittun shi Ana ganin da ce tasbihin kaza kaza kaza kaza duk bai kai wannan ba kuma sannan ba shehu tijani da ya faɗi wannan sai ya ce kun ga duk wannan falalan duk wannan falalan kafin a ba ku duk abin da za a ba ku sai an ba mu sahabban manzon Allah yankin shi idan kuka yi duk abin da za a ba ku da falalan aikin sai an ba mu sahabban manzon Allah yankin shi saboda su ne suka yi dakon addinin suka taho da shi duk wani alkhairi ta nisa aka samu sai an ba su ya ce don haka ku sani ba za ku kamo sabon sai da ya je yana ma manzan Allah wannan salatin har ana ba shi wannan ladan kafin manzan Allah ya zo ya tabbatar da shi sallallahu alaihi wasallam man sanna na sanatan duk wanda zai yi ma manzan Allah salati abinda Abdullahi bin Mas'udin ya faɗa ya kyautata ma manzan Allah salati shi sa sahabban manzan Allah da yawan sahabban manzan Allah suna da tukan su wanda ba salatul Ibrahimiyya bane suna da salatittuka domin su yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa wacce falala ce Allah ba ba ci. su Allah yana bi arzikin shi takaitacce ne amma mu Allah mu modaci Allah mu modaci ne dan haka shi ubangiji wa yurid ka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi in Allah ya nufi bawan shi da alkhairi ba wanda ya sai tari wannan alkhairi kuma alkhairin Allah Allah yana ba ma wanda ya so ne daga bayan shi kai baka isa ka tani ba mazintawa ka bi sai ta ba babu abin da ya sai wannan duk abubuwan da ake yi wai wai tijjaniya sai an sai sun dankwamar da ita sai sun yi da ita kun yi kun yi bacci a ah, shoyi Ibrahim lokacin bayan mutuwar sarkin Kano sarki Abdullahi da Shehu Malam Tijjani, Shehu Ibrahim da ya zo Najeriya ya zo ta'aziyarsu. su. Abin ake faɗa a wannan lokacin cewa Shehu Malam Tijjani ya bar duniya, sarki Abdullahi mai martaba sarki Alhaji ya bar duniya don haka Tijjaniya ta mutu a Najeriya. Dama shi wanda yake bakin Tijjaniya shi Shehu Malam Tijjani. Shi kuma wanda ya ɗaure mata gindi shi ne sarki alaji ya ka ce to shi ke nan tijjaniya ta mutu abin da shehu ibrahim yake faɗa ya ce wannan maganar da aka faɗa ce za ka fara tijjani ya ce da lokacin da shi tijjani yake raye da bayan wafatin shi tijjani wani lokaci ne aka fi yin tijjaniya bayan wafatin shi tijjani ya ce to ba sarkin kano ba ba malam tijjani ba ni ma zan bar duniya kuma lokacin da zan na bar duniyan sai tijjaniya ta fi yanzu yawa Allah haka abin yake ko ba abin na Allah ne kuma Allah shi yake tafiyar da kayan shi don haka in hasken rana ya fito da abin hannu ne ga gane ta sai dai wannan abin kokarin zagin yan tijjaniya shagalta da yan tijjaniya sai dai kashe wallahi amma babu abin da zai rage kullun yawaita ake kara kullun yawaita ake kara kullum yawaita ake kare almajiran shehu tijjani radiyallahu anhu to tafiya ce ta Allah kuma ba kuɗi ake bayarwa na wani ya ce kuɗi ake ba shi ne, ba. a'a tafiya ce ta Allah tafiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka abin da Allah ne shi yake tafiyar da gashi, kuna wahalar da kanku Allah ya yi ku bauta mai ku shagalta da shi kun zo kun shagalta da wasan Allah kun shagalta da wasan Allah to kuma wannan shagaltan a nan za ku bata lokacin ku gudu to ba yake ni za ka yi akan islamiyya wata yau kana gani ka da wannan za ka nati an yi iyayenka a baya iyayenka na gaske malamai ma an yi saka suka mutu da bakin cikin su gashi nan headquarter ba abin da ba a faɗa jos headquarter izala an aka tashi aka tafi wa'azi wani gari sai a ce wai gaba ɗaya jos ma ba ɗan izala eh ba ɗan ɗabiƙa gaba ɗaya jos shi wannan kai sai da aka rufa wai za ina ma ake za a ji wazi a ina ake haɗa motocin ne da a layin zana in za a tafi wazi haka ba waje saboda cika motoci yanzu ba kowa ba to yi ba ne in za a je wazin ma ba sai ne ka jana wani a nan garin ba an yi wazi yi ba ma sani wallahi sai ranar wa'azin ne ko ina ga wuce na gari wasu yan agaji a wani junction din ce ikon Allah amin dan alfama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda abun ba na Allah ba. duk wani abu ku ci gaba da yi ka ku dina a ci gaba ka adina aiki ne ka san shi ubangiji ya raba aiki kenan kowa da aikin da Allah yake bashi a salatul fati tana daidai da zokan Qur'ani dubu shida wannan magana wannan magana wannan ana magana akan salatin fati wai shin a iya nan a iya wannan wajen aka yi maganar salatin fati da qur'ani a iya wannan wajen aka yi magana inda shehu tijjani ya yi magana tsakanin qur'ani da salati a cikin jawahirul ma'ani yana da yawa amma ba iya nan ake gani wallahi akwai wanda irin nan wajen iya nan wajen ya sani a cikin jawahirul ma'ani akwai su abuwan wanda ma ya ce wani shehu tijjani ya ce kaza a cikin jawahirin ma'ani da aka kawo masa jawahirin ma'anin aka bude masa aka ce karanta sai ce a'a shi a kamai mai yi ya ma akwai jawahirin ma'ani mai yi ne akwai wanda yan taya wallahi wata rana na je na fito daga kasuwa daidai yan taya inda suke sa kasa ɗin nan sai na ji yana cewa shi a cikin yakutatul farida da jawahir ma'ani ya ga inda shehu tijjani ya ce duk wanda ya auri mata sai ya kai mata antiwe sai ya kai ma shehin shi ya cire mata kashin mulkin wai yana cikin jawahir ma'ani da ya kuta tilfafiya malami ne ba mai wa'azi ya tare jama'a yake akwai wanda ya ce ya yi wannan magana ya faɗa ya ce kowane ɗan ɗariƙa ne zo zai nuna masa akwai inda shi tijjani ya ce salatin fati ta fi ƙur'ani a cikin jawahirin ma'ani ana ruwa sai na ɗauki jawahirin ma'ani na je na yi sallama da malamin na ce aka muka lawo maka gaisa na ce na ji an ce ka ce kaza amma ba ni na ce ba sai ce eh sai na ce to na zo da jawahirin ma'ani na ne ni ma ina so a nuna min maza gashi sai ce a'a na ce a gashi ka buɗe mun. saboda bai san a ina ba ne sai ce bari ya je ya ɗauko nashi in a wannan ne ba zai iya budewa ba sai da ya je da ko shi da shaida da komi a wajen sun ya bude ya ce kaga gashi an ce ta'adilu ta'adilu ta fi saukar ƙwar'ani su dubu shida sai na ce to a muka lawa da Allah wannan ne fasaranta ta fi saukar ƙwar'ani ne ko tana rubanyawa sai ce tana rubanyawa tana rubanyawa ya yadda a haka ina ce to kan muka lawo a ah, don Allah yanzu tun da ka yarda da mai bayani ga abin da ake nufi ya gamsu ya ce ya yarda sai da to aka maka la yanzu da Allah tun da mun yi wannan abin yanzu za ka iya zuwa mutanen da ka faɗa musu haka za ka iya zuwa ka warware musu ka ce ka yanzu ka yi wata fahimta su yi shiru na sake sai ce a'a ai to a cikin jawahirul ma'anin ma an ce kaza an ce kaza an ce kaza ba saboda ba zai yi ba ba Allah aka nufa ba Allah aka nufa saboda jawabin ma'ana magana a kan saukar Qur'ani ana magana ne akan magana ne na lada in ana maganar lada harafin Qur'ani harafi dubu ɗari uku ne da wani abu an ce harafi dubu ɗari uku da ashirin da ɗaya da wani abu to in ka ɗauka kowane harafi ɗaya in ka karanta Qur'ani in ka sauke Qur'ani za a baka dada goma idan ka buga zai baka miliyan ɗin in ka buga ka buga lissafin ne akwai adadin da zai baka ya ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a manzo Allah salati salatin manzo Allah akwai ruwaya ko wanda sayyidina Abdullahi bin Umar hadisi hasan yake cewa manzo Allah sallallahu duk wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati dai Allah zai masa sabai mala'ikun Allah za su masa saba'in saba'in ko na goma goma ma maka ɗauka ruwayar da tafi sanuwa Allah zai mai goma mala'iku za su masa goma goma don Allah idan ka ɗauko waye san adadin mala'iku wani mutum mutum sai Allah to in ka ɗauko da Allah da zai yi ladan in Allah ya maka salati ladan salatin da Allah ya maka da zai baka ladan ladan salatin Allah ladan nawa ne misali ana magana ne na fadala ba magana ba na a cikin jawahir da ma'anin nan ka kaddara dukkanin wajen ma ka bashi a ce shi tijjani ya faɗa haka a kaddara a cikin jawahir da ma'anin nan aka tafi shi tijjani aka ce to in wani ya ji falalar salatin fatin nan tana da yawa sannan shi sai ya ce zai bar karanta qur'ani ya koma saboda falalarta sai ya koma karanta salatin fatin. abinda jiwu tijjani ce ce a ina ai ƙur'ani wajibi ne mutum ya karanta duk kuma abin da ake faɗa na salati da falalan shi wannan min babin taklifi ne babin zaɓi ne kana neman falalan Allah ka shiga fagen zikiri amma ƙur'ani wajibi ne ka karanta ƙur'ani wajibi ne musulmi ya karanta ƙur'ani shehu tijjani ne ya faɗa yace saboda shari'a a Qur'ani zaka san menene wajibi menene haram menene kaza menene hukuncin kaza Qur'ani ne duka yi kawo a Qur'ani zaka akwai fanni na ilmomai da yawa a cikin Al-Qur'ani abin da Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya faɗa ke sannan aka ce ma Shehu Tijjani ya faɗa ya ce in ana maganar zancen falalar Alƙur'ani ko falalar zikiri ko falalar salatin manzon Allah wanne ne ya bi a cikin jawahir ma'ani ba sai shi tijjani ya ce kai ai falalar ƙur'ani falalar ƙur'ani kan zikiri falalar ƙur'ani akan kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ta ina ma za ka haɗa ai ƙur'ani fin falalar ƙur'ani abu ne wanda yake a fili kamar rana cewa ƙur'ani ta kowane irin zikiri ko salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah wanda zai zo ya faɗi ɗaya ya ki kawo sauran akwai amana a tattare da shi akwai amana tsakani da Allah muƙaddara ba anan an ce ta ne babu zancen fifiko an ce ta adilu in aka ce ta adilu tana rubanyawa to me take rubanyawa in aka ce tana rubanyawa ai ana magana lada ne ana magana ne na lada tana rubanyawa yanzu dai ga sha salatin can ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani sahabi da yake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ga abin da manzo Allah ya faɗa ana ba shi ladan ladan mutanen a cikin mutanen babu saukan Qur'ani har da saukan Qur'ani amma idan yayi salati za a ba shi ladan adadin mutanen duniya wannan abubuwa ne da suke wawantar da hankalin mutane wanda rashin fahimta addini sannan kuma in baka san abu ba fasalu ahlul dhikri in kuntum la ta'lamun sai shoda yin ko an ji an ce wai kun ce salatin fati ta ko qur'ani yace to mu ma haka muka ji kuna faɗa kuma gaskiya ba gaskiya ne kuma ba mu san wajen ba mu ya a cikin jawahirul ma'ani in dai fiye a cikin jawahirul ma'ani abin da shehu tijjani ce karatun qur'ani ya fi salati sai dai akwai mahallin da salati ko wani zikiri shi kuma yake bin karatun Qur'ani a wannan wajen kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗa a cikin Al-Wabil Sayyid min al-Kalam Ya ce akwai shi ma haka ya kawo cewa karatun Qur'ani ya bugo ne zikiri daraja amma kuma akwai wajajen da zikirin suke bin kamar wajen sujjada na'am zo kamar akwai wanda ake ya taɓa tara ƴaƴan sai na dukan su sun hana su salatu Ba babu sai dai a Qur'ani sai dai hakuri kuma kuma a yanzu haka wannan haka muka la wata karama ta shehu tijjani wata karama ta shehu tijjani a duniya abinda Allah ya ba mu almajiran shehu tijjani akan Qur'ani babu wanda a tarihin duniya aka taba samu a wajen su abinda Allah ya ma almajiran shehu tijjani akan haddar Qur'ani a duniya babu wanda aka taba samu a wajen su kuma abu ne a fili gashi nan a zahiri a zamanin ka ma mu'assarin ka gashi nan wanda a tarihi in an ce ka kawo ka kawo wanda mahaddacin Qur'ani da shi mahaddacin Qur'ani ya'ya sama da saba'in mahaifiyar Qur'ani shi yau yadda na gani a jaridar Aminiya ne da 'ya'ya ya kai shekara ɗaya ma da 'ya'ya da jikoki da 'ya'yan jikoki wanda suka haddace Qur'ani mutum ɗari uku da ɗaya kuma yana raye mutum ɗari uku da ɗaya wannan almajirin shehu tijjani ne Allah ya mai haka akan Qur'ani a tarihin duniya wanda ya bayyana ka taɓa jin wanda Allah ya ma haka tun ranar da ayin karshe ta sauka wata ko yau man turja kun fi ko a sabon manzo Allah Allah bi wannan masiya ce falala ce ta Allah ya ba wanda ya so a cikin bayansa wannan falala ce ta Allah Allah yake ba wanda ya so a cikin bayansa wannan kuma wai su wadancan mu dai mun san a ɗariƙar tijjaniya bai yana daga cikin shari'a. a ɗariƙar tijjaniya kullum sai almazirin shehu tijjaniya karanta izu ashirin na ƙwar'ani wanda ba zai iya ba zai karanta izu ta malalaci ƙarshe rago a muridan shehu tijjani shi ne wanda zai karanta izu biyu na ƙwar'ani wanda yana daga cikin shari'a na ɗariƙar tijjaniya su ya abin yake a wajensu ba zan ce duka ba ba ni daga cikin masu jami'i ce duka iri ne amma da yawa daga cikinsu suna haddin ƙur'ani ne don musabaka don a yi competition da shi a samu wani abu da yawa wannan abin shi ya fi soyuwa a kansu gashi nan za mu gani a wajen musabaka in mutum ya je bai ci ba malamin da ya koyar da shi malamin da ya koyar da shi zai zo yana zagin sa ya ce ya cuci shi ya danne shi malamin ne koyar da shi saboda menene ba Allah aka nufa ba dama yana da garbin da ji haka yana faruwa ba ma kai dan zatin Allah ba wai ka ce musabakar babu kyau ko kuskure ko na wani a. ina faɗan bi irin abubuwan da suke faruwa ne wannan almajirin shi tijjani an samu su bangare da yawa wanda Allah ya musu baiwa daban-daban a cikin alkur'ani Allah ya taimake mu Allah ba mu nasara amin ya tabbata Allah kara mana tsoron manzo Allah Allah kara mana da manzo Allah Allah fahimtar da mu ya nuna mana daidai ya daura mu kuma akan daidai alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfarman shehu tijani subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum Allah ya kara lafiya amin

Rapidinho, Ana, assim. assim. e é mate ne kaɗa komo. Juye bayan ne ya ce. Na kwali ne wata. Na ga ila. Yeah. Yeah. Ta'a ce. Ta'a ce. Ta'a ma na ga kamar bai da bata. वहीं डूब गए थे अल्लाह 那，你家的。 对呀，哥。 多一句。 你别听这个。 Aí. Hey. Uhum.